Allah gafara ta dube ka ƙato da kai namiji kaman ka wai mace ta koro ka daga waje ka dawo gida kai ta hada gumi kana hada zufa wai za a kan macen kake hada wannan gumi da Allah gafara ta ko turmi ta dauka ba ka gudu ba ko ni mace wallahi yar uwarta ba zan gudan mata ba bare kai namiji kaman ka mm-hmm. wallahi an dai ji kunya an yi asara sai ka zauna kai ta hada gumi kana hada zufa ana wallahi ba zan tsaya ta an dai ji kunya wallahi talla an yi asara la an yi dai ke ke ke jahilar ina ne zaki shigo wa mutane gida ba tsallama. ni ce jahila ni ce jahila na faɗa ba take nake ba ta mijinki nake bari in na gama da shi sai in zo in miki ku take ba ai tsogana ku ina ba ta anki bane ba ce ta Na dawo gare ki. Kuma mara kunya. Ƙara faɗa mai ki gaya min ɗazu. Allah ba ki haƙuri. Allah huci zuciyarki. Wallahi sharrin shedan ne. Wallahi. Sharrin shedan ne? Ya haƙuri. Allah ya ki. Dayo sina ɓara miki kanki. in ya so mijin ke dawo sai ya ga shi wallahi zan gaya miki wallahi kaman a bakinsa. sa mm. Allah ba ki hakuri kare faɗi Allah ba ki hakuri ban ji ba Allah huci zuciyarki takardar da ake aka ce dan kuka ne dawo wa uwar shi sai ka zinanniya sai na yi mamu ke sanda irin sai da cobanta na shiga